shine kayyada iyali shi ma yanzu ya zama ruwan dare an cusa wa maza karaya maza sun karɓi wannan abin amma ina tabbatar mana sharibi ne a cikinsa ko na malami da ya sharhi akan hadisin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi farrajil fi yi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha yace kirci ne guda biyu masu dogon zango na ɗaya shine a rage adadin al'ummar annabi alaihi an tashi kididdiga alƙalaman musi ƙasa alƙalaman musi ƙasa wanda yawa muhimmanci ne da shi da Allah yake cewa na Qur'ani wazkuru iz antum qalilun fakasarakum ku tuna lokacin da da ku kaɗan ne Allah ya yawaita ku wani gurin kuma wazkuru iz kuntum qalilan fakasaraku kuna da kaɗan ya yawaita ku in kuna da yawa duk abin da ita so kuka yi haka nan za a yi in zaɓe ake ɗan yatsa za ku saka wallahi in kuna da yawa sai wanda kuka zaɓa shi zai ci amma in aka rage yawan ku sai inda aka yi duku to wannan ake so a karya mu da shi a duk duniyar musulmi kuma sannan in abu ya taso aka ce yaƙi za a yi a fito gaba da gaba wanda suke da yawa za a yi a gama a basu amma in kaɗan ne share su kawai za a yi to saboda a yi mana wannan illar aka cusa mana mu daina haihuwa sannan abu na biyu za a rarake mu zama hororo zukatanmu za su ba komai a cikinsu na manufa kowa kansa kaɗai za a ɗora shi a kai cewa ka yadda ka wahalta wa wani ba kanka ba ɗan da za ka haifa wanda kowa ya fi son ɗansa a kansa ya fi son ɗansa ifi shi tsawon rai ya fi son ɗansa ifi shi arziki sai da aka cire wannan ya zama ɗan ya baya son izo duniya a ce za ka wahala wajen kuɗin makaranta za ka wahala wajen abinci za ka wahala wajen tufafi shikenan sai zuciya ta karba. to yayin da zuciya ta karba. to mun wayi gari ko muna da yawa na jiki to in ba mu da zuciya to ba za mu iya irin abin da ya kamata mu yi na jajircewa ba ba da gudunmuwa ba za mu iya ba so an kassara mu ta hanyar yawa an hassara mu ta bangaren ma'ana ba mu da amfani kuma za mu zama ture na kan ruwa wanda ba abin da za mu iya hassalawa kuma yanzu wannan bishiyar da aka rasa ta kai da iyali ta fara 'ya'ya amma su waye suka fara ɗiban 'ya'yan mata mata ne suka fara ɗiba yanzu ku je yau da mata ne nan gurin idan aka zo aka ce su tambaya kowace maganar wahala take sha ta gidan miji za ta fara maza sun daina ɗaukar nauyin mata yau saboda an gaya masa a da iyali karka wahalta wa kowa sai kanka sai ga kawai nauyin banza zai ɗauka na wata mace ya'yansa ma yana ganin ba zai sai ga mutumin da yanzu nan ya tashi oda sai oda ta biliyoyi amma yana kyashin ba wa ɗansa kuɗin makaranta ya ce ai kuɗin makaranta na fasu suke damuna sannan annabi sai ce mana ana arzuta ku ne ta hanyar rauna na suke karkashin ku wanda ya faɗi wannan magana alaihi shine as-sadiqul masdu'u amma sai mu ki yadda saboda haka duk mutumin da yake son kansa da arziki kar ya debo wannan hanyar za ta rage yawan mu za za ta kuma cire mana ma'ana ta zuciya da manufa ta rai da ake so ta al'umma musulmi ta al'umma ne su zama jajirtattun mutane ne wanda suke da kokari su taimaki waɗansu kuma su ba da kariya to an waye gari ba zai iya ɗaukar nauyin matansa ba ba zai iya ɗaukar nauyin 'ya'yansa ba idan yana da iyaye su ma ba zai iya ɗaukar nauyinsu ba zai je sun nauye su ba rawacin a wata rabiul awal da muka je madina a masallacin annabi alayhi salam wani malami yana magana akan birrul walidaini tsakanin magarba da isha yana karatu birar waje sai ce to wannan bala'in ya shigo ƙasar larabawa shi ake ciki sai ce akwai wani da ya ɗauki mahaifiyarsa sai kai ta gidan tsofaffi domin an hure masa ca kai ɗau nauyinta ya kai ta gidan tsofaffi da aka kai ta ɗakin da aka bata sai ta gaba ƙwallon tarki fankar ta lalace kuma haka zai tafi ya bata sai ta ce dawo ka duba ka taimaka ka samun kwai a ɗakin nan ka kuma samun fanka kafin kai ma a yi maka haka na tabbatar ba za ka mutu ba suke kama an kawo irin wannan gida to ba san ɗaukar ne wannan shine manufar masu kai da iyali kowa ya daina ɗaukar nauyin wani sai kansa kaɗai to sun shiga wannan su can to nan gaba nan ma za a fara haka in dai an ci gaba da wannan sannan kuma annabi alaihi da ya ce ku yi aure ku hayayyafa zan alfahari da yawan kutu an kokarin karya wannan shi ku annabi sun ba da ba makawa burinsa sai ya cika alkiyama in kana cikin wanda suka taimaka ka ga sha ta arziki in kana cikin wanda suka yi zagon kasa sai ya kai abin da yake so kai kuma ka shiga musiba wanda ya tuka maka tuwon tulun ba zai karbe ka ba in kiyama ta tashi wallahi wanda duk ya saka ka a wannan sai ka ce da ubangiji shi saka kai ce ƙarya kake domin za a shiga istabar tubi tubi'u min allazina taba'u wa ra'aula azaba fa taqadda adbihim al-asbab wanda haka yana jan hankali ta in kowa ya ga dama ya dauka in ga dama kai ya dauka akwai ranar kin dillanci ranar da haja mai gari ta bata dan duk wani dillali sai da aikace shi ba dillali ba ne.